wanda ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya ji kan iyayen malam da na alaramma amin ya hayyo ya qayyum tambaya ta ita ce menene sallar wanda baya iya rike fitsari daga masoyinka fantamin zamfara usman bin bashar <laughs> babbar magana fantamin zamfara <laughs> to masoyina a habbaka Allahun ladi a habafta nila Allah da kake so na don shi ina roƙon ya soka al'amarin da ya shafi yoyon fitsari ko kuma wani abu da ke fita a jikin mutum na najasa kowane iri da bai tsayawa ko mace matsayinsu ɗaya ne a wurin fatawa na malamai da wanda take ma samun fitan jini da yawa ko a lokacin da ta kammala al'ada ko abin da ya kama da haka wannan duka matsayinsu guda ɗaya ne sheikh muhammad bin sale al-uthaymin al wuhaibi at-tamimi rahmatullahi alai a cikin sharhul mumti ala zadul mustaqni a mujalladi na farko namba na 438 ce matsayin su shine za su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga take ba za su yi gabanin lokacin sallah ba sai su yi alwala daga lokacin sallah ya shiga in suka yi sai su je su yi sallah a wannan halin ko da fitsarin yana diga bawalin ko baya diga in wani abu ne yana daga ko baya daga sai a je a yi sallah bi ma'ana ya tawadda'una inda kulli salatin za su rika maimaita alwala ne a lokacin yin kowace sallah ya gina fatawa din dogaro da hadisin Fatimatu bintu Jahash riwaya na Muslim rahmatullahi alai hadisi na 333 da ta zo wajen fiye halar ke cewa inni mura'atun astahabu kathiran ni mace ce mai yawan samun jarrabawa na al'ada da yawa daga karshe ce innama zalika irq wannan gare ki ai wani abu ne da vens ke jawowa sai yake cewa fa'amkuthi ma kanat tahbithuki haidatuki thumma ightasili fatasalli wa tawadda'i inda kulli salatin ala ikhtilafi riwayat ala ayi halin sai yace ki yi wanka sai ki rika maimaita alwala yayin kowace sallah to wannan hadisi sai zama shine kashin bayan fatawan dukkan wanda najasa ke fita a jikinsa ya shirya ko bai shirya ba kawai zai yi alwala ne lokacin da lokacin sallah ya shiga ko za ta yi sai a je a yi sallah a wannan hali din kuma muna fatan Allah ta'ala zai karba don baya dora wa bawa sai iya abin da bawa zai iya wallahu ta'ala a'alam